Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Juma'a 17 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun bayyana cewa jami'an shige da fice sun shaida musu cewa duk wani bakin hauren da bai takardar izinin zama kasa ya kwana da sanin za a tsare shi kuma a mayar da shi kasarsa. shugaba donald trump ya yi amfani da taron manema labarai domin karyata tangal-tangal ɗin aka ce gwamnatinsa tana yi wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a wani filin allah ta'ala a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira mai da rebe a can jihar borno an kore su domin sun gaza biyan naira dubu daya na amfani da wannan filin To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar ecos ta yi taro a Abuja na jaddada muhimmancin noma. za a kuma ji cewa ana shirin daidaita dokokin haƙar ma'adinai a jamhuriyar Nijar. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji cewa muryar Amurka ta ƙulla yarjejeniya da wasu kafafen labarai a jihar Adamawa. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun bayyana cewa wani jami'in shige da fice ya shaida musu cewa duk wani bakin hauren da bai da takardar izinin zama ƙasa to ya kwana da sanin za a tsare shi kuma a mayar da shi kasarsa Mukaddashin daraktan hukumar shige da fice da kwastam Thomas Homan shi ne ya faɗawa 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat su goma hakan salin da ya gana da su jiya Alhamis a majalisar dokokin ƙasar. sai dai bayan kammala wannan ganawar dan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat daga jihar texas jack castro ya ce burin gwamnatin trump shine kayan bakin haure bakin gwargwadon hali castro ya ce waɗanda kawai za su tsira daga wannan tasku su ne yaran da suka shigo amurka suna ƙanana kuma yau sun girma kana suna da kariya ta musamman daga wani shiri na tsohon shugaba barack obama ya ƙirƙiro a farkon makon da shugaba donald trump ya hau kan karagar mulki ya ba da umarni na musamman da ya baiwa hukumar shige da fice ikon aiwatar da wannan umarnin haka kuma a halin da ake ciki ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi maci cikin kaɗan karan sanyi jiya alhamis a nan washington dc macin da aka kira ranar da babu baƙi a amurka haɗakar da take da goyon baya a duk faɗin ƙasa har ma wasu masana'antu da 'yan kasuwa suka rufe kantunansu wato ranar alhamis domin nuna goyon bayan su ga bakin hauren Shugaba Donald Trump ya yi amfani da taron manema labarai na kai tsaye a karon farko tun bayan da ya kama aiki wajen kare zargin tangal-tangal a gwamnatinsa, kuma ya ta zargin cewa fadar White House na cikin rudu da damuwa. Kana ya dage cewa gwamnatinsa tana aiki bakin gwargwado kuma kamar yadda ya kamata. An dai kwashe sama da sa'a ɗaya ana gudanar da wannan taron manema labarai. wanda ya kasance cike da zaƙuwa da kuma ban mamaki wanda trump a wani lokacin yana raha wani lokacin kuma yana lacca ga manema labarai waɗanda suke wato suka cika wani zaure a fadar white house da ake kira east room a cikin bayanin donald trump ya lissafta abubuwan da yake jin cewa nasara ce cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ya a mulkinsa ciki ko har da janye amurka daga yarjejeniyar kasuwanci da kasashe da ke wato da da ke yankin pacific tare kuma da dakatar da ɗaukar sabbin ma'aikata da kuma soke wasu dokokin gwamnati kai mun yi gagarumin nasara cikin ɗan ƙanƙanin lokacin da muka fara aiki wanda ban tsammanin akwai shugaba da ya taɓa yin nasarar da muka yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kamar yadda muka yi in ji trump ya ci gaba da cewa dama ya samu wato dama ya samu nasarar da ta zarce wadda ya samu a yanzu ba don shirman da ya taras ba wanda mutumin da ya gada ya tafka wato shugaba barack obama trump ya ce gaskiya na gaji da shirme ba na wato ba, cikin ba, ba nan cikin gida kawai ba har ma da kasashen waje labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a filin allah ta'ala a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira mai da rabi a can jihar borno an kore su domin sun gaza biyan naira dubu daya na amfani da wannan filin yawan sun koma wani wuri da ake kira shuwari madinatu nan ma a filin allah ta'ala suke sai dai sun gina wa kansu gidan kara kuma wurin wanka da ba haya sam wannan kan babu wakilin sashen hausa haruwan dauda biyu ya halarci wannan sabon wuri da, suka koma ga kuma abin da ya gano wa idanunsa Me sunan da ake? Suna Dudu ne. Ga shi ga kina dinkin hula daga daji ka zo? Daga kauye ne. Wani kauye? Kauyen Bama ne. Daga Bama? Eh. Watan kuna ko kuma shekaran kuna a wannan gida na ga gidan kuma. A'a din da muna kam na mai da ribe ko hmm. aka koro mu sai muka zo nan gure. Na ga ma gidan naku duk da kara ne haka ko? Wallahi muna cikin wahala kuma ba taba taimakon mu ko kadan ba ko na fama da kai shi. Yaran mu guda biyar ne. Mai gidan ki fa? Mai gida na yana ne yana tafiya da ko ne. sanu ba ke ne mai wannan gida da ɗakin ki gidan ko? Eh. To kamar watan ki nawa mama anan? yanzu ina da wata kusan uku a nan. Na gama yadda kuke gidan kara ne haka gaba ɗaya dukan kuma a cikin nan kun kai kamar kuno ne? Mun kai kamar mu dari biyu haka. Daga nan eh akwai wayansu a waje. daga ji kika zo wani gari kenan ni da na zo daga baga ne kuna samun wani taimako a nan wallahi ba mu ba ma samun komai muna nan muna tare da wahala sanyi ga yunwa ga ishiruwar ruwan ma wahala muke shi mun fita ma har zagin iyaye mu suke tukuna mu samu guda ɗaɗɗayan ma mu lallaba sai dan mun samu mun ta taimakon mutane sun taimaka mana sai mu samu abin da za mu sayar rawa mu saya abinci mu ci wannan kaman sansani naku kuka gina waɗannan gidajen karan da kanku ku kuma muka gina mu matan da kanmu ne mu ne muka ja kayan mu filin filin wane ne wannan filin wani ne bawan Allah ya taimaka mana dan yana neman lada ne shine ya taimaka mana ya kashe mu zauna a ciki malam Ibrahim Imam dai shine shugaban wannan sansani da ma gwamnati ba san da zaman ta ba wanda kuma suka taimaka waɗannan mutane wajen ba su wannan mafaka wannan mutane da na gan su a cikin wannan kam kamar adadin su zai kai nawa ne Eh, adilin su zai kai ɗari zuwa sama da su. sai dai kwamitin da shugaban kasa ya kafa wajen sake farfaɗo da shiyar arewa maso gabacin najeriya da rikicin boko haram din ya daidaita sun gano wannan sansani inda har ma suka kai masu kayan tallafin abinci karkashin jagorancin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin professor hawa abdu. a yanzu mun kawo musu shinkafa buhu ɗari biyu mun kawo musu buhun masara ɗari biyu buhun gero ɗari biyu buhun wake ɗari man gyaɗa talatin manja talatin da kuma kwanan indomi guda ɗari hudu yanzu abin da muke roƙo shine muka koma a yi ƙoƙari a san inda za a sa su inda za su zauna wurin mahallin da ya kamata. to a gaida haruna dauda biyu To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. To ganin yadda akan alakanta akasarin matsalolin tsaro da yunwa ko fatara, ƙungiyar ci gaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi taro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don jaddada wajibcin ko muhimmancin inganta bangaren noma a ƙasashen na Afirka. Hassan na kaina gare ka. until we can begin to put more money into the agricultural sector as a community. We will depend on foreign aid. We will depend Dan majalisar dokoki na kungiyar gamayyar tattalin arziki na kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS mai wakiltar kasar Liberia kenan Mr. Edwin Melvin ke magana yayin zama majalisar a nan Abuja. Ya ce har sai mun fara sanya kudade masu yawan gaske don kyautata al'amuran aikin gona. In ko ba haka ba to za mu ci gaba da dogaro kan tallafin kasashen waje. Which is not in the best interest of our communities. Majalisar ta nemi gwamnatocin kasashen suke ware kashi goma na na kasafin kuɗin su a kowane shekara kan aikin gona wannan kuma ya biyo bayan karɓar rahoton wasu ƙananan kwamitoci guda biyar da suka zama a birnin dakar na ƙasar senegal a shekarar bara da kuma suka mai da hankali akan aiwatar da manufofin ecowas kan aikin gona a cikin shirin zuba jari kan noma a shiyar injiniya dr hussaini hassan kwararre ne kan sha'anin aikin gona za iya cimma wannan buri ko da ba za su iya bada kashi goma a cikin kasafin kuɗin su ba in za su bada kashi biyar ma in suka haɗa wayannan kuɗaɗe ba karamin kuɗi ba ne kuma zai tallafa a wannan tafiyar kuma zai iya shafin miliyoyin jama'a wanda za a iya angaza musu ta hanyar noma kuma za a iya kori yunwa ta wannan halin. Da yake magana kan aiwatar da shirin a nan Najeriya kuwa Dr. Hussein Hassan ya ce. To manoma sun kashi kashi uku akwai manyan manoma akwai tsaka-tsaka akwai ƙanana. Alal misali kamar yanzu za a iya ba mutum shanun noma dubu ɗari uku za ka bashi zai sayi shanun noma da galma da amalanke abin da zai biya shi ne kawai buhu talatin kacal a dubu goma goma kuma zai iya biyan ta a shekara ɗaya in noman rani ne zai iya sayi inji ya tona bohol ya sayi taki shi ma buhu talatin ne zai iya biya na shinkafa yar da shi kuma turokta ne za a iya ba wa babban manomi miliyan goma sha biyar kuma zai iya biyan buhu dubu ɗaya da ɗari biyar akan dubu goma goma a cikin shekara uku shi kuma duka wayannan za a iya tara su a a strategic grain silos na gwamnati in lokacin kunci ya yi a fidda su a sayarwa jama'a a dubu biyar biyar kacal to wannan na baka amannan a cikin cewa a ƙaramin lokaci yunwa za ta tafi kuma za a kare abinci isasshe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kowa ya kama noma da gaske, nima alhaji dan wailo baya na aje ko tsannina, na je sakkwato can gidana, nima zan kuma a gona, in kama noma kwale. Wannan haka yake, kuma a gaida Hassan, to sai kuma jamhuriyar Nijar, inda cibiyar raya dimokuraɗiyya ta ƙasar Amurka, NDI a takaice, da Majalisar Dokokin Jamhuriyar ta Nijar ke ƙoƙarin ɗaukar matakan gyara dokokin ƙasar da suke da alaƙa da haƙar ma'adinai. Sule Mummuni Barma gare ka. lura da wasu kurakuran da bincike ya gano kumshe cikin dokokin kasar nishar idan aka kwatanta su da dokokin kasa da kasa a fannin ma'adanan karkashin kasa sa hukumar raya demokradiyya ta kasar amurka national democratic institute ndi shirya wannan taro domin faɗakar da 'yan majalisar dokokin kasa rawar da ya kamata su taka wajen daidaita dokokin kasar ta nishar da na kasa da kasa in ji wakilin hukumar ndi a nishar charles yaovi shrekpo Il s'agit du toilettage de la législation. Wannan taro na gudana ne a washe garin zagayen da kwamitin 'yan majalisar dokoki masu kula da sha'anin ma'adanai ya gudanar a wuraren da ake haƙar zinariya da inda ake tace man fetur. Saboda haka na tuntubi ɗaya daga cikinsu, Honorable Yahaya Labaran game da halin da ake ciki a yau. We kowace shekara suna hudu kuɗi wajen miliyan 100 na aikacin eh, da aka mata aiwa mutanen karkara na gewai da wannan suraskin. wajen lakwal ne wajen yin likita na da wajen rijiyoyi bai cancanta ba wannan aiki ne na mayar ba sai an nemi wani ba tsarin mulkin mun kace kuma har yau duk abin an ka bututun kasa za a wallafa mu jama'a kowa ya gani shigar da wasu muhimman ka'idodin da ke da nasaba da 'yancin dan adam na daga cikin manyan abubuwan da aka bukaci 'yan majalisar da ke halartar wannan taro su mai da hankali a kansu kamar yadda wakilin cibiyar santar obota salu sheka ya faɗa. à soutenir l'intégration des droits humains dans la législation nigérienne. Mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Honorable Irosani ya bayyana cewa cin gyaran kurakuran da ke tattare da dokokin haƙar ma'adanai zai ba ƙasar Nijar da talakawanta damar cin moriyar albarkatun ƙarƙashin ƙasa fiye da canda. Irin wannan aiki da su NDI da Central Africa Obuta suke yi amfani ne na ƙasanmu. Taron na wuni daya na sa ran miƙa shawarwarinsa ga Majalisar Dokokin Ƙasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida bari mu koma Najeriya inda muryar Amurka ta shiga wata yarjejeniyar cuɗe ni in cuɗe ka da kafafen yada labarai a jihar Adamawa kamar dai yadda wato bayan ganawar babban editan sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sakkwato ya yi ƙarin haske ma wakilinmu na shiya wajen wato sanusi adamu To a Malam Sanusi na zo Yola ɗaya daga cikin jihohi da dama a Najeriya da na samu na ziyarta domin saduwa da kafofin watsa labarai musamman tashoshin talabijin da na rediyo domin su taimaka mana wajen yayata wannan shiri na musamman na bidiyo na talabijin da muka shirya kan kungiyar Boko Haram domin nuna mutane cewa Boko Haram fa abin da suke yi ba musulunci ba ne ko bai da alaka da musulunci. A bidiyo ne wanda ya haɗa abubuwan da su kansu 'yan Boko Haram din suka ɗauka da kansu muka amfani da da su domin shirya wannan shiri na musamman da gajeren shiri ne. Wannan ziyarar ta samar da wata kafa na kulla yarjejeniya da zumunta ta hanyar da gidajen rediyo da talabijin din za su amfana da na'urorin aiki na zamani da kuma horar da ma'aikata sanin makamar aiki. Mu kuma abinda muke so su dinga yaya ta shirye-shiryen da muke watsa kamar harkokin tsaro din nan shanin ilimi shanin lafiya da sauransu ta da in sun jina za su ji In ji janar manajan gidan talabijin na jihar Adamawa Alhaji Yusuf na Dabu Usman ziyarar faduwa ce ta zo daidai da zama. Tun da mun muna nan muna tunani a za mu so mu samu ko kuma za mu cimma wannan kalubalen ne wato na dangantaka da voa sai ya kasance ya kawo mana shi so abu ne mai kyau kwarai da gaske ta wace hanya yarjejeniyar da muryar amurka ke kullawa da kafofin yada labarai za ta amfani masu mu'amala da gidajen rediyo da talabijin din tambayar kenan da na wa mukaddashin manajin darekta na kamfanin yada labarai ta gotel alhaji muhammad el yakub wannan haɗaka za ta kawo da wasu sabbin shirye-shirye waɗanda za su faɗakar da masu sauraro waɗanda suka taɓa rayuwa. Shugaban sashen labarai na gidan rediyo Fombina da ke Yola, Malam Bamanga Abdullahi Gombe, bayani ya yi na irin tasiri da wancan zai yi ta fuskar tsaro. Kamar misali, Bafulatani yana kiwo a jeji, manomi yana noma a jeji, zai ji ana yaɗa shirye-shirye waɗanda za su kawo haɗin kai da kuma zamantakewa. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. jaridu maza mata kuna ba tsoro da lallai kan ba jin tsoro kuma a gaida sanusi kuma ga wannan The EU Babban daraktan hukumar kiwon lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Faisal Shaibu ke ba da tabbacin amfani da euro miliyan 70 yadda ya dace da kungiyar tarayyar Turai da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya da hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar don inganta kiwon lafiya matakin farko a Najeriya. Looking at uh, two uh, and Adamawa, with the of the Dr. Faisal ya ce an zaɓi jihohi biyar biyu daga arewa maso gabas Adamawa da Bauchi, biyu daga arewa maso yamma Kebbi da Sokoto, sai kuma a kudu maso gabas gabas jihar Anambra don cin gajiyar wannan tallafi da adadin naira miliyan dubu arba'in ne. To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji bayanin da Dr. Muhammad Muhammad ya yi cewa idan aka gano cutar daji ko kuma sankara da wuri ana iya magancewa. Amma idan ta kai wani matsayi to sai gyaran Allah. To haka kuma wakilin sashen Hausa ya samu damar zantawa da Malam Abdullahi Wakil wanda ya rasa 'yar uwarsa saboda cutar daji. kana ɗaya daga cikin wanda ya rasa 'yar uwa game da dangane da wannan cuta ko za ka bayana mana shi wannan cuta yanda yake da kuma irin wahalhalun da kuka sha a kansa alhamdulillah shi, ya, wannan cuta na kansa wanda ake ce ciwon daji a uh, gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali ba ne kamar irin yadda muka samu kanmu a ciki da ni da wata 'yar uwata da ta rasu haka muka yi ta fama daga wannan asibitin zuwa wannan asibitin Ban da ma maganin shiga shi da tsada a je kuma a ta yin na gargajiya a dawo a yi na bature ga wahalarwa ga kuma ɗaukan lokaci a ta fama a gobe a yi nasara jibi a yi nasara daga ƙarshe ita wannan 'yar uwan na wadi allah ya ɗauki ranta kuma na taɓa yin wani aboki wanda shi ma wannan ciwon ya kai shi ga halaka abin ya zo ya kama shi a kafa ya kai ga sai da aka zo ka yanke kafan nan amma duk da haka ciwon nan bata bar shi ba sai da ta kai shi ga iyaka shi yasa wasu wani lo a yawancin lokaci idan mutum ya kamu da wannan ciwo mutane kan gan shi kamar ciwon karshe abin da turawa ke cewa terminal disease to wannan al'amari dai gaskiya har yanzu ba mu samu wani cikakken bayani akan ga inda aka samu magani shi ba kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nemo mana hanya na samun wannan maganin wannan ciwon alhamdulillah to akwai wasu wanda ke ganin cewa akwai bukatan gwamnati ta dinga tallafa waɗanda suka kamu da wannan cuta kamar yadda ake tallafa masu hiv aids saboda tsadan magungunansa da kuma yadda yake cin kuɗi na masu jinya da dai sauransu a ka goyi da bayan wannan kira alhamdulillah ya kamata a ce gwamnati na bada wani tallafi bayan ma tallafi da gwamnati ya kamata ta bayar babu isasshen fatakarwa babu awareness mutane ba su san shin ciwon nan ya yake me ke kawo shi me aibun shi me ya kamata mutum ya yi kafin ma ciwon ya kama shi da bayan ciwon ya kama shi duk abubuwa ne da ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu a kan shi amma kaga ba a yi kuma mutane suna nan ciwon sai kara yaduwa yake yi kuma babu isasshen sanarwa abin da ke faruwa kenan. Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Yahaya Abubakar Malamfashi. ya ce wai me yasa ne ciwon hawan jini ya yawa a najeriya ne hakan yana da alaka ne da matsalolin da jama'a suke ciki ko kuwa to akwai abubuwa da ke kawo wannan ciwon hajiya ciwon hawan jini na farko yadda ya ce abubuwa yanayin da mutane ke ciki to damuwa da sauransu kuma irin abubuwan da muke ci yanzu kin san da muna cin irin abubuwa kamar masu kamar su ganye da sauran duk mun canza yadda muke cin abubuwa masu lafiya dai masu lafiya na da da muke ci eh. yanzu yawancin mu in mutum ya so mu dan samu abin hannunsa sai ya canza bai son ya ci irin su dawa da sauransu saboda haka duk yadda muke canza abubuwa shi ke kawo wannan to kuma akwai waɗansu mu kuma banda wannan akwai waɗanda su waɗanda suka gaji wannan ciwon amma wani wahala ne da canza yanayin abubuwan da suke canza a kasan shi ke kawo wannan To eh. kaman batun cin abinci dinnan in mutum ya ya canja yanayin cin abincin shi kaman ya rage cin maiko da sauransu zai samu sauki? Eh mutum ya daina wannan kuma ya kamar mutum kuma kamar yadda muka yi magana kwanakin ba mutum na da ciki da yawa duk wannan yana kawo shi. Ga canza abincin da kake ci ka rage kiba. ka motsa jiki a rage cin abubuwa masu gishiri da yawa to duk waɗannan sukan taimaka ya rage ciwon hawan jini ɗin hajiya to ana iya warkar da ciwon hanjini kwata-kwata ko kuwa in dai ta kamu sai dai mutum ya ta shan magani a yara to akwai wadansu a wadansu suke samun ciwon hawan jinin domin wani abu domin wata cuta eh don eh. wata cuta to aka warkar da wannan cutan hmm. to wannan ana warkar da shi to akwai wadansu da ciwon hawan jinin kawai wannan sai su yi ta shan magani iya rayuwarsu akwai wadansu suna da suna da hawan jini domin sun yi kiba ne da yawa ba su motsa jiki in suka rage kiba suna motsa jiki to shi ba ba sai sun sha magani kuma ba. Ko kuma suka rage kamar yadda kai bayani yawan cin gishiri da maiƙo da sauransu. Eh yanzu kallon kan lura to in aka yi wannan to yawanci za ga ba dole sai mutum ya sha magani amma yawancin mu waɗanda suke da irin wannan ciwon dole su yi ta shan magani kowane lokaci. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To wasiƙa mu ta gaba ta fito ne daga wajen Safiyanu Yusuf. To. Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. aka rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro? Eh. eh. gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi. Kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune da ba ba ruwa da ya tsaya da za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko eh. kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke eh, fama da su eh tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigansu to duk abubuwan da za ka yi din kenan tsafta musamman tsafta eh, kada a eh. yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani idan kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to shi kuma malam adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan to irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka eh, kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka Eh. Wato ah, wanke baki a akai yana A kai yana taimaka a kwarai da gaske. To wannan kuma abin ya faru eh. dole ke sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kun wani abu ne da bai sage da bakin ka bai kawo wannan. Don wani lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci. To dole ke sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga. To likita ka yi batun cewa a ah, wanke baki akai-akai yana da muhimmanci. Eh. akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shi sai sai sai kuma gobe to a matsayinka na likita misali a matsayinka na likita wace shahara za ka bayar ne ya fi muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko koyo in zai kwanta ne ya fi muhimmanci to duk suna da muhimmanci ya hajiya don na farko in ka tayi da safe dole ka yi buroshin kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai mutane haka eh. in kuma za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan to kamar masu fama da masu amfani da asuwaki su ma in aka yi asuwakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh su ma asuwaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure baki kowane lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka kowane lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da buroshin a ciki cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh, eh kamar nan ni ko ina na da ko da ci da safe na ba ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki da safe in kuskure baki ko in brush da daddare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da hakuri da sauransu eh to a saboda haka ga waɗanda suke da halin zuwa gun likitan a haƙuri ya goge musu wannan guga na musamman da ake yi a wace shawara za ka ba Idan mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da wasawaki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su. To Allah ya sawaike. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. 'yan majalisar dokokin amurka sun bayyana cewa wani jami'in shige da fice ya shaida musu cewa duk wani bakin haure da bai da takardar izinin zama kasa ya kwana da sanin cewa za a tsare shi kuma a mayar da shi kasarsa makaddashin daraktan hukumar shige da fice da kwastam thomas homan shine faɗa wa 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat su goma hakan sa'ilin da ya gana da su a jiya alhamis sai dai bayan kammala wannan ganawar dan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat daga jihar texas jacqueline castro ya ce burin gwamnatin trump shine kame bakin haure bakin gwargwadon hali shugaba donald trump ya yi amfani da taron manema labarai kai tsaye na farko tun da ya kama aiki wajen tangal-tangal cikin gwamnatinsa kuma ya karyata zargin cewa fada ta white house na cikin rudu da damuwa kana ya dage akan cewa gwamnatinsa tana aiki kamar yadda ya kamata an dai kwashe sama da sa'a daya ana gudanar da wannan taron manema labarai wanda ya kasance cikin cike da zakuwa da kuma ban mamaki wanda trump a wani lokaci yana raha wani lokaci kuma yana lacca ga manema labarai A Pakistan wani ɗan kunar bakin wake daga ƙungiyar IS ya kashe sama da mutane 70 kana ya ji ma kusan mutum sama da 200 rauni a jiya Alhamis lokacin da ya kutsa kai cikin masallacin 'yan shi'a da ke kudancin ƙasar. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya malam nasiru yahaya ibrahim da iyalinsa murnar haihuwar yamace wadda za a raɗa mata suna sumayya a yau dinnan juma'a a unguwar rogo jos Allah ya raya ya kuma sanya albarka. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da kuma wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Daryl Smith ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.